A yayin da hada-hadar siyasa ke ci gaba da kankama a Najeriya, masu ruwa da tsaki a kan harkokin siyasar na ci gaba da nuna buƙatar ganin jam'iyyun siyasar sun nuna adalci a lokacin zaɓuɓɓukan fidda ‘yan takara na jam'iyyun. Masana harkokin siyasar dai sun ce, daga wurin zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyun siyasa ne ake samun shugaba nagari da zai shugabanci al'umma ko kuma akasin hakan. Comrade Ibrahim Tunganwawa, wani mai sharhi ne a kan harkokin siyasar duniya ya ce ƙasashen da suka ci gaba jam'iyyun siyasar suna fidda ‘yan takara ne da suka cancanta ba wai ra'ayi ba. Kaman ƙasashen da suka ci gaba usman suna zaɓa 'yan takara ne ba da son zuciya ba don abin da ke kashe siyasa a mu shine cewa ana sentiment. Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ɗan majalisar dattawan Najeriya ne mai wakiltar arewacin jihar Niger. Da a yanzu yake buƙatar ganin jam'iyyar ta APC ta sake tsaida shi a matsayin ɗan takara ya ce idan dai za a yi adalci ba ya da shakku. Ni dai zaɓe dai zaɓe ne ba kama karya ba. Idan za a yi kama karya to ban da ƙarfin da zan kama an karye. Amma idan zaɓe za a yi na tabbata ina da abun da zan nuna da kuma abun da masoya na da magoya bayana za su yi nuni na ci gaba Shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello da ke neman APC ta ba shi damar tsayawa takarar kujerar majalisar dattawan daga yankin arewacin jihar Niger ya ce duk da yake APC ta samu karbuwa amma a lokacin zaben fidda gwani lamarin na ba ta ruwa. Amma inda ake samun matsala shine in an zo wajen firamus wanda ake tsayawa in an sa zuci sai mutane su shi ta wai. ina kira ga a jam'iyya za a fara primaries nan da sati biyu insha Allah a duba a fidda son zuci a tsayar da mutanen da jama'a ke so saboda yana zo zaɓe da kamfen ya muna sauƙi a yanzu dai manyan jam'iyyun siyasar da ke gogayya da juna a Najeriya wato APC da kuma PDP sun ba da tabbacin yin adalci a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwanin da farko ga shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger barista Tanko Beji. Lokacin fidda 'yan takara ya zo, muna ƙara ba da tabbaci cewa za mu yi wannan da tsoron Allah, za mu yi gaskiya duk wanda ya ci za a bashi. Shi ma dai mataimakin shugaban APC a Najeriya mai kula da arewa maso tsakiyar Najeriya, Honorable Ma'azu Muhammad Bawari Jau. ya ba da irin wannan tabbaci na yin adalci. Wanga shi ne a sami ɗin na harko in ya yi kyau mu kyau in ya ɓaci muka muka ɓaci. To ina tabbatar ma mutanen Najeriya cewa da mu iya APC za mu tsaya za mu yi firamare abin da kira credible and transparent. A yanzu dai hankalin 'yan Najeriya ya karkata ga masu zaben fidda 'yan takara na jam'iyyun siyasar ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.